Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barka mu da sake kasancewa a cikin sabon shirin lafiya jari ce. Daga nan sashen Hausa, Radio France International Arafai, sunana Zainab Ibrahim. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya da hanyoyin kare kai daga kamuwa da cututtuka masu barazana ga rayuwa a yau da kullum. Shirin a wannan mako ya kai ziyara asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke birnin Kano, Najeriya. Asibitin da kawo yanzu ya gudanar da aikin da shan koda ga marasa lafiya har sau hamsin ba kuma tare da samun wata matsala ba. Dangane da wannan ci gaba da asibitin ya samu, mun tashi wakilinmu na birnin Kano, Abubakar Isa dago don ziyartar asibitin tare da bincikar yadda aikin ke gudana, inda ya soma da ziyartar sashen da ake gudanar da aikin da shan kodar. Hajiya na na dukku Abubakar ita ce babbar jami'ar da ke kula da gudanar da ayyukan dashen kodar a asibitin na Malam Aminu Kano. Ta kuma soma da bada tarihin fara aikin dashen. Alhamdulillah daga 2002 a February muka fara to lokacin mun yi da wani likita ya taho ya zo ya sa su a gaba aka yi aka yi dai zuwa yau dai an yi fiye da hamsin kuma yanzu ma daɗin abin likitocinmu na gida su suke yi ba daga waje ba mu namu da shanmu da muke a nan ba ma gayyatan kowa komai ɗin ma nan muke gama abu ɗaya da da muke kai waje ai gwaji amma sauran duk a nan muke yi wallahi wannan abu da gani suke kaman yau yau aka ɗauki jini za a yi aiki amma ba haka ba sai an bi tsari daki daki daki ko ba haka ba in mutum yana da matsala ɗaya zai iya sa har ya kai mu shekara ma ba a mishi da shi ba dole ne sai ka ga cewa patient ɗinka bai da wani abu ba wani ciwon da zai sa shi ya samu matsala kafin a yi mishi shan koda da haka ga shi ya sa ma da shan kodar ba ma yin shi da wuri amma wasu kuma ka ga da yake kuɗi suke nema za su iya su yi musu da wani cuta a jikinsu in an yi kuma kaga ana ba su wani maganin da yake karya musu garkuwan jikinsu mm. ake faɗa ko mm. to ya zo ya haɗu da wancan ciwo kana ga wani ma wanda suke dawa daga india wallahi daga airport aminu kano ake kawo su wanda suke dawa daga waje ba nasara ana samun nasara a waje amma suna da yawa amma kaga mu namu anan alhamdulillah duk wanda muke musu ba wanda zaka ce a mishi da shi wai bayan wata daya a ce ya mutu zan da likitoci masu kulawa da lahiyan mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin to ko kwana nawa mara lafiyar ke dauka kafin a yi aikin ga yadda tattaunawar ya kaya tsakanin babbar jami'ar da wakilinmu na Kano Abubakar Isa lago Wallahi wanda dai ya zo bai da uh, problems da yawa a shirya shi har da aiki ba zai wuce wata biyu ba ko wata ɗaya an yi hmm. in ba matsala. Hmm. kamar aina ake samun kodar da ake yin da shan da ita yawwa to kaga namu a nan mu sai dan uwa sai bayar to dan uwa da dan uwa kuma kaga a cikin jini akwai wasu abubuwan da ake nema suna nan kwaya shida mafi amfanin su din su suke hana eh, rejection din na ko na mm. koda to su din za mu tabbatar cewa akwai match sosai amma kaga waje sun aiwa ko ba a samu shida bisa shida ba mm. ko daga biyu bisa hudu din nan za mu yi to kaga shi bai da matsala sosai shi yasa kaga namu ba a samu matsala kamar na waje waje kuma suna zuwa wasu ma suna zuwa su saya ne to kaga za su saya ko ba match za a bashi a dura mishi magani a ce ya dawo. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah be azaba gobe to da wannan bari mu ji ta bakin wasu da ke fama da lalurar don jin halin da suke ciki ciwon koda nake shekara goma sha da takwas bana yanzu a wani hali kake yanzu dialysis nake kamar ka kai wani lokaci kana yi shekara goma sha takwas ina dialysis na fara dialysis 2001 na yi transplant 2006 ta yi failin 2010 na sake dawowa dialysis ma wato an maka da shan kodar eh, na yi 2006 ta yi failin 2010 yanzu ma zan sake yin wani rashin kuɗi sabon ba amma ina da dono ina da diyar da zan yi rashin kuɗin transplant ne ya sa a kuma ba kuma na daɗe ina ciwon inda kana gani ko iya tafiya ba ne <coughs> jiki to alhamdulillah ka san dai sauki sai dai to a hankali kamar yanzu an jima da yin aikin ne eh gaskiya an ɗan kwana biyu da yin aikin domin za a yi wata kamar wata biyu ma ina ganin haka yanzu haka maganin likita na zo sai dai kuma ka san sauki sai a hankaltin domin aiki akan kuma dama dai ina wani zuwa ganin likita kai a kai kai to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai to ko akwai wani hadari tattare da wanda ya bada kyautar tasu kodar hajiya na na duku abubakar ta sake dawowa don ta yi mana karin haske ai wadda ya bada koda ma ya fi wadda ya karbi koda lafiya ah, kamar yaya a ah, to ai kaga wanda za a sa koda mm. shi kamar yadda na ce maka akwai maganin da za a dinga bashi garkuwar jikin shi suna tashi su yi mm. fada a kwantar da shi to kaga bai da kamar sojoji ne ba masu gadin shi kuma mm. wancan kuma kaga an cire mishi shi kenan bai da komai dama kidney din nan biyu halitta Allah ya wasu tun da aka haife su kwaya daya Allah ya ba su har yau ai daya kamar spare take wannan ya aiki wannan ya aiki ko ba haka ba mm. zuciya ma ba kwaya daya bace take aiki to ko da ma kwaya daya za ta kai a daya din ma kwata dan ma za ka yi dependent shi yana aiki hadari dai ga wanda ya bada ba wani hadari kuma advantage din an zo an yi maka bincike ma ba kamar wanda ya zauna bai san wani abu ba Allah ka ba mu sa'a sama Allah ki ya ciwo amin mun ga da likitoci masu kulawa da mu, masu kulawa da mu, ai sakewar suna ga alarabi To masu sauraro kamar yadda kuka ji karo na hamsin kenan ana gudanar da aikin dashen kodar cikin nasara a asibitin na Malam Aminu Kano kuma dangane da hakan Abubakar Isa Dandago ya tambayi shugaban asibitin wato Farfesa Abdulrahman Abba Sheshe ko menene sirrin wannan nasara? Ya faru ne daga taimako da aka samu daga wasu mutane wayanda suke daga ƙasar sudan a shi ambasada el tayib na wannan lokaci shine so mu ɗebo likitoci daga ingila suka zo nan asibiti suka yi wannan da shan koda aka taru aka yi sau ɗaya aka yi sau biyu aka yi sau uku to bayan wannan kuma sai muka samu taimako daga wajen alhaji aminu dan tata aka tura mutane guda uku suka tafi ingila suka kuma yiwo training don a samu abin ya tabbata to tun daga lokacin muka so mu samu ya zama cewa ana yin wannan aiki yau da gobe yau da gobe kuma kamar inda ka sani yanzu kusan muna samun eh, marasa lafiya suna zuwa da ko ina na ƙasar nan wasu ma daga Nijar sun zo an yi musu eh, so abun yana yana yana ana samun ci gaba gaskiya kullum akan harka alhamdulillah muna da wasu kayayyakin amma wasu ba mu da su yanzu kaga wani abu da yake muhimmanci kafin kai dashen koda shine a samu gurin aikin wanke koda din za a sunwaye mutum wanki don duk abin da ya taru a cikinsa wanda kodar ta kasa fitowa a fidda shi daga jikinsa to sannan sai a yi kuma da shan koda din to wannan mashin shi ma Allah da ikon shi muka samu wasu mutane suka taimaka akwai former group managing director Dalhatu na NNPC shi ya so maka mana bayan nan kuma muka samu Alhaji Aminu dan ta ya kuma sa hannu ya kawo mana mashin da yawa wanda har yanzu ana amfani da su a cikin wannan asibiti wanda shi ake wanke koda din ake wankin koda din ga mutane wanda ake shi dialysis in suka samu sauki wasu sun warke shi kenan su tafi wasu kuma ta riga ta lalace bayan da za a yi ta gyaru to wayannan sai a shirya sai a musu ta can koda to abin da yake faruwa kenan to banda haka kuma muna da matsala wasu kuma inda na ce wasu ba mu da su shi kafin a yi da san koda ana so a tabbatar wanda yadda zai ba da kodar in an ba da ita za ta zauna a jikin mutum ko kuma za ta samu matsala to akwai test da ake yi to wannan yanzu ba mu da su sai mun tura ko a je egypt ko a je india a je a yi wannan test din mun fahimce ka a najeriya babu eh, babu a najeriya kaga tun da yake guri ne mai nisa sai yana tura da mutane da yawa a tura wanda Allah sa nasa ya yi daidai da na marar lafiya to sai a zaɓe shi sai ya amfani da shi sai a yi mushi transplant din amma ba mu da wannan mashin amma kamar da na ce maka shi ma mun samu taimako akwai alhaji a rano ya yi mana alkawari zai mana wannan gini kuma ya su ma nnpc sun kuma shigowa cikin harkar su ma sun saya mana mashin wanda za a amfani da shi gurin wannan harka wani abin sha'awa da muka ji a wajen likitocin ku shine cewar akwai ayyukan da an je kasashen waje ma wanda suka yi fice kuma ba a ga daidai ba amma a nan an zo an ga daidai ka san da yawa mutanenmu wasu in ciwo ya tashi ba ma a tunanin a nemi wani abu a gida ana ganin kawai ba inda za a je sai dai a fita waje kuma gaskiya ba haka ba aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholki likita na can ga masu ciwo waɗansu na ta kugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri To da wannan muke cewa Allah ya kara mana lafiya ya kuma tashi kafaɗin masu fama da lallura. Masu sauraro duka-duka nan shirin zai dasa aya sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin wakilinmu a Kano Abubakar Isa dago da ku masu sauraro da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International Arafai. Taku a ko da yaushe Zainab Ibrahim ke sallama Allah ya kara mana lafiya.